شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata bai albarka na ramadana domin majalisin tafsirin alkur'ani mai girma yau goma ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 ya yi daidai da goma ga watan uku 2025 a girgin miladiya. muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya ba mu ikon aiki da daidai ah, muna nan tafsirin suratun nahli za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki wato ila sabila rabbika bil hikmati wal mawdizati al hasana wanda ita ce aya ta 125 a cikin wannan sura mai albarka amma kafin mu fara karatu akwai dan kiraye-kiraye da na samu daga wajen 'yan uwa sai kuma naga ban da wata hanya ta kai tsaye da zan iya isar da wannan sabo da ya wuce a wannan wuri la'alla Allah maɗaukakin sarki ya isar da sakon wurin waɗanda za su yi isarwa wurin da ya kamata ma'aikata na ƙananan hukumomi da malaman makarantar da suke koyarwa na firamare suna cikin wani mummunan hali na rashin albashi har zuwa goma ga watan nan kuma gaskiya duk wanda ya san irin halin da ake ciki ƙaramin ma'aikaci aka ce ya kai wannan lokaci ba a biya shi albashi ba ya san lalle ana cikin dambarwa matsalan ta kai inda ta kai tsananin yayi tsanani don haka muke kira zuwa ga waɗanda abin ya shafa don girman Allah a duba lamarin waɗannan mutane a duba lamarin ma'aikatan local government din nan kowace irin matsala ne a yi kokari a warware ta ko ba mu damu da a gaya mana cewa meye matsalar tsakanin ina ne da ina ne ina ne da ina ne ba amma dai mu abin da muke so shine koma meye dai dan girman Allah a yi kokari a warware matsalar waɗannan mutane suna cikin wani hali mummuna Allah ya kawo musu dauki Allah ya kawo musu dauki Allah ya warware musu matsalar su na mu je zuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Udu'u ila sabila rabbika, ya kai ma'aikin Allah, ka yi kira zuwa ga hanyar Ubangijinka bil hikimati da hikima, wal mawu'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau, wa jajilhum billati hi ahsan in za ka yi wato faɗin faɗa da su, ka yi da su ta hanyar da ta fi kyau, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Ubangijin ubangijinka shine mafi sanin ga wanda ya bata gabar hanya wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani ga waɗanda suke shiryayyu Allah ka sanya mu cikin bayan ka shiryayyu wa ina aqabtum idan har za ku yi ramuko fa'aqibu to ku yi ramukun bi mithli ma bi da irin abin da aka yi muku aka aikata muku da shi wala in sabartum inda kuma za ku yi hakuri lahuwa khairul lissabirin shine yafi alkhairi ga masu hakuri wasbir Allah yace kayi hakuri wa sabruka illa billah kuma hakurinka baya ga kowa sai ga Allah wala tahzan alaihim kada kayi bakin ciki akan su wala taku dhaykin kada ka zamo cikin kunci mimma yankuruna daga abin da suke shiryawa inna allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da waɗanda suke tsare dokokinsa wallabe na kuma muhsinun waɗanda kuma su ne masu kyautatawa waɗannan ayoyi da muka karanta tun da ga aya ta 125 zuwa ta 128 su ne ayoyi na ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka ta lahadi da farko Allah madaukakin sarki ya yi kira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya yi kira ila sabili rabbihi zuwa ga hanyar ubangijinsa ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka ana umartan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi kira zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki kira zuwa ga hanyar Allah yana daga cikin dama mafi girman abin da Allah madaukaki ya aiko annabawa da su da kira mutane zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki to amma anan Allah madaukakin sarki yace ud'u ila sabili rabbika ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da farko dai hanyar ubangiji ita ce musulunci babu wata hanya da Allah maɗaukaki ya yarda a bauta a bauta masa da ita sai musulunci duk abin da yake musulunci ne to ana umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira mutane zuwa gare shi shi yasa awar annabawa bata takaita wani bangare na addini ta bar wani bangare na addini ba za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kullun kira yake akan tauhidi sannan kira yake akan ibada sannan kira yake akan mu'amala kira yake akan ɗabi'u masu kyau duk wani abin da wato musulunci ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana kira zuwa gare shi to bayan Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah yayi kira zuwa ga hanyar Allah cewa da yi hanyar ubangijinka wannan akwai wato jan hankali a ciki da ke nuna duk wanda zai kira mutane duk wanda zai karantar da mutane to ana so yi saboda Allah ud'u ila sabili rabbika ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangiji wato in za ka kira mutane ka kira su zuwa ga hanyar Allah kar ka kira su zuwa ga hanyar ka nan baka da wata hanya kai hanya ta Allah shi wannan wato ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro shi kan dama annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba zai kira kowa zuwa ga hanyar wani ba kuma hanyar Allah ba to amma waɗanda suke bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana masu jan hankali in za su yi da'awa su yi saboda Allah ud'u ila sabila rabbika kar a wajen kiran mutane zuwa ga hanyar Allah sai kuma ka koma kana kiran mutane zuwa ga kanka kana kiran mutane zuwa ga su san matsayinka su san girmanka su san darajarka su san irin ilimin da kake da shi kaga wanda ya fahimci wannan to malami ba zai zauna yana alfahari a cikin mutane ba domin mai alfahari mai nuna girmansa mai nuna darajarsa mai nuna ɗaukakarsa daga wannan faina nuna ba hanyar Allah yake kiran mutane zuwa gare su ba yana kiran mutane zuwa su girmama shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma min al-mushrikin kaga ya musu hadhihi sabili wannan ita ce hanya da ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba ina kira zuwa ga kaina ba ba ina kira zuwa ga girmama ni ba ba ina kira zuwa mutane su san matsayina ba a'a ina kiran mutane ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga ya mutu hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani ina kiran mutane zuwa ga Allah ne kuma akan ilimi da ni da duk wanda ya bi ni haka muke yi ala basiratin ana wa man tabi'ani subhanallah Allah madaukake darke kansa subhanallah to anan ma Allah madaukakin sarki yace ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka ana kiran mai taume da'awa mai karantarwa kullun ya tsantsan zuciyarsa duk abin da zai yi saboda Allah wallahi in zaka shekara dubu kana wa'azi idan baka idan Allah ba za ka samu ladan Allah madaukakin sarki duk wahalar da ka sha ta buge-bugen wa'azi ka shiga nan ka faɗi nan ka tashi nan ka buga research ka yi bincike ka yi kaza amma ba duk in ba idan Allah ba ba za a samu lada ba wanda yake nuna mai karantarwa ya fi kuwa shiga hadari akan magana yi saboda Allah ko da ku ila da rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikma da hikima wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau sallallahu alaihi wasallam ya kai mai kira zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki wajibi ne in zaka karantar da mutane ka sa hikima hikiman nan ibnu jaririn yace shine riko da hanyar littafin Allah da sunnar annabi irin usulubin da alkur'ani yake bi irin salon da sunnar manzon Allah take bi shin kalmomi ba da ba da zagi ba ba da cin mutunci ba da sozartawa ba yace kama amara Musa wa Haruna kamar yadda Allah maɗaukaki ya umarci annabi Musa da Haruna hina ba'athahuma ila fir'auna lokacin da ya aika su zuwa wajen fir'auna kun san dai a cikin wannan al'ummar ai ba za a samu mutumin da yake taurin kai da girman kai da jin kai da tsaurin ido wa Allah irin an irin fir'auna ba ai ba za a samu ba amma Allah maɗaukaki ya ce musu fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya musu magana mai taushi la'allahu yatadhakkar aw yakhsha mai yiwa ko zai wa'azantu ko ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana ta ibnu kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala idan mun dauke ta muka duba ta da yawan basira za mu ga cewa mai da'awa yana buƙatar ya sa hikima a cikin da'awarsa shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce al-ikbatu da ake nufi anan kalma ce jami'a kalma ce da ta tattara dukkan wata dabara da zaka yi ka isar da sako abinda dai ake so shine hanyar da zaka bi sakon nan ya isa ya amfani duk fa wa'azin da zaka yi in kai wa'azi ya zama sababin wannan wa'azin naka wanda ake wa'azin ya ƙara kangarewa to wa'azi bai amfani ba bai amfani ba wa'azi bai amfani ba amma in ka gaya masa kalma komin laushinta komin sanyin halin da ka nuna wajen karantar da lokacin da za ka yi masa wa'azi amma sai karba to wa'azi ya amfani to suka ce alhikimatu kalimatu jami'a kalma ce jami'a da ta tattara duk abin da zai fito daga baki ko abin da za a aikata ita da'awa in ta kama sai ka bada kudi kuɗi in kana da kuɗin dauki ka bayar yana daga cikin hikima a ah, ba hikimar wadan ba hikimar missionary suke mana ba su sa kuɗi su je suna suna suna kiristantar da mutane daga fulani ba fulatani ya zama kirista ka zama kanuri ya zama kirista duk me suke yi ai dabaru suke yi na sanya dukiyarsu su biya musu bukatunsu to addinin musulunci yana ka da cewa duk abin da za ka yi na hikima wanda zai sa mutane su wanci addini kai matukar wannan abin ba saban Allah ba udu ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana shi yasa suka ce al hikma a'ammu min al maw'izati hasana kalmar hikima ta fi fadi akan wa'azin da aka ce domin al maw'iza da baki ne kada yake yi amma yake alhikimatu ta hada da duk dabarun da za ka yi ka yi da baki ka yi da aljihunka ka yi da karfin jikinka ka yi kaza ka yi kaza abin da ka san za ka yi wanda zai sa mutane su fahimci addinin to ka yi shine hikima akwai maganganu da a Sheikh Muhammad a Nasir Az-Sa'di rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yayi masu kyau akan karkashin wannan ayar ina so in karanta mana kafin mu wuce al-imam uh, al-sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullahu tabaaraka wa wannan ayar yake cewa uh, abinda Allah madaukake ke nufi anan liyakun du'a'uka lil khalqi muslimihim wa kafirihim ila sabida rabbikal mustaqim al-mustamil ala al-ilmi an-nafi'i wal amali as-salih bil hikma yace ya zama kiran da kake wa mutane musulmai ne ko kafirai zuwa ga hanyar Allah madaukaki da kake kiran su ya zama akan ilimi mai amfani da aiki da gari bil hikmati yace ai kullu ahadin ala hasabi hali kowa akan gwargwadon halin da yake ciki wa fahimihi da irin fahimtarsa wa qaulihi da irin maganarsa wa qiyadihi da irin yadda yake biyayya kowa zaka kalli wannan janibi bangare daga cewa menene abin da ya fi dacewa da shi ba zai yi daidai ba wa'azin da za ka yi wa common mutum talaka a ce irinsa za ka yi wa mai kuɗi ba zai yiwu ba wa'azin da za ka yi wa shugaba ya zama irinsa za ka yi wa talakan da yake shugabanta ba zai yiwu ba wa'azin da za ka yi wa sarki shi za ka yi wa fadi ba zai yiwu ba kowa da irin usulubin da ya kamata ka yi da shi ai za mu ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke fuskanta masu mulki a lokacinsa in zai rubuta masa wasiƙa sai ya girmama su ya nuna cewa lallai suna da matsayi haka manzo Allah ke sa rubuta masa wuce ko ana girmamawa a nuna cewa lalle an yadda mai mulki ne mai shugabanci ne aslim taslim ka musulunta haka kubuta Allah zai baka lada ninki biyu haka manzo Allah ke gaya musu idan manzo Allah ya rubuta sai ce mun muhammadur Rasulullahi ila Kisra azimur rum haka manzo Allah ke rubutawa daga Muhammadu dan aikan Allah zuwa ga Kisra shugaba shugabar ruwa zuwa ga kisar shugaban ga kaisar azimin rom zuwa ga kaisar shugaban romawa haka manzo Allah yake rubuta da girmamawa ko ila kisar azimin farisin ko zuwa ga kisar shugaban farisawa manzo Allah ya girmama shi ya nuna cewa lalle ya da shi shugaba ne to haka ake yi kowa sai ka duba abin da ya dace irin maganar da ya dace da shi kai kai da shi wajen isar da sako kisa kullum muke cewa abin da ake yi a yankinmu da ma'anar cewa wai karantarwa ne mutum ya tsaya akan mimbari mimbarin na wa'azi ko mimbarin na ba ko a wani majalisi ya sa wani shugaba a gaba ya rinka yin dubu-dubu da shi ya yi da shi ya rinka faɗan laifukansa na aibubukansa kuma wai da sunan wa'azi yake masa wannan ba wa'azi ba ne. cin mutunci ne wannan ba wa'azi ba ne wallahi ba wanda za a yi wa mahaifinsa haka ya ɗauka cewa wa'azi ake wa mahaifinsa in ka ga mutum ya yadda wannan abin wa'azi ne dan ba wa babansa ake yi ba ne wallahi ni din nan da ba shugaba ba ba yadda za a yi na yi saban Allah ka ganni ina saba wa Allah madaukakin sarki a wurin da ka ganni baka zo ka mun wa'azi ba kana da hanyar da zaka same ni ka je ka mun wa'azi ko ka kira ni a waya ka ce wa'ani kaza din nan da kake saban Allah duk baka mun ba kawai sai in ji kawai ka kawo mun bari kana caccaka na da ce ai wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi zan fahimce ka matsayin wa'azi kake ba zan fahimta ba dan ce kawai ka zama cin mutunci ne yace wa min al-hikmati ad-da'watu bil ilmi ina daga cikin hikima ayi kira bil ilmi da ilimi abinda baka da ilimin sa karka kira mutane akai la bil jahli wal bada'atu bil aham fal aham kuma lokacin da zaka kira mutane ka ranka ro mai mai muhimmanci a wurin su ta samu mutane suna shirka lokacin suna shirka ko suna zina ka zo kana musu waje akan zina baka musu waje akan shirka ba ai baka hikima ba ba ku ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai tura mu'azarin jabal sai nuna masa ya duba wanne kuma muhimmanci fara da shi ba yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine kadaita Allah madaukakin sarki wa bil aqrabi ila al alhari wal fahmi yace haka nan kuma zaka kira mutane zuwa ga abin da zai fi saurin fahimta kar ka shiga da su wani lungun da ba za su gane magana da kake yi ba wa bima Kabulu qabuluhu atam da kuma abin hanyar da in ka bi za ta fi karbuwa wa birrizqi wal da kuma sassauci da taushin magana na hikima wa illa fayantaqilu ma'ahu bid da'wati bil mau'izati hasana idan wancan hikimomin suka gagara to sai sai ka koma al mau'izati hasana wa'azi mai kyau bayan hikima ta gagara duk dabarun da zaka yi ka shawo kan ka shawo kansa ya gagara to sai kai wa'azi alhasan wa'azi mai kyau menene wa'azi mai kyau shi ce huwa Amru bin nahyi wa huwa al'amru wan nahyu al maqrun bit targhib wa tarhib abinda ake nufi da wa'azi mai kyau shine umarce umarce ka umarce shi da mai kyau ka hana shi mummuna lokacin da kake umarni da mai kyau din ka dinga hadawa da irin gwabin lada da girma da daraja da ake samu idan ayi yi kuma ka rinka tsoratarwa a gefe guda da in ba a bi ba ga irin fasa sakamakon da ake samu lokacin da ka je gaban shugaba za ka yi wa'azi abin da ya kamata ya kamata ka gaya masa irin falaloli da Allah dauke tanadi na shugaban da ya adalci sai ka ci shugaban da ya adalci ga irin ladan da Allah dauke tanadi da ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin mutane guda bakwai wanda suke cikin inuwar Allah rana da babu wata inuwa sai ita sai ka ce akwai shugaba al'adi mai adalci yana daga cikin waɗanda saboda girmansu a wajen Allah madaukakin sarki za a sa shi a cikin inuwar da babu wata inuwa sai ita su bakwai ne Allah ya ware su sai ce kana ciki a gefe da guda kuma ka tuna masa cewa in kuwa shugaba bai zama irin wannan ba fa ga fa irin abin da yake samu to idan na farkon ya isar ai ba bukatar na biyu idan har ya karbi na farko ba bukatar sai ka gaya masa ka gaya masa cewa ga irin sakamakon da bai ba Allah zai bashi na aljanna yace in Allah ya yarda zamu ci gaba da alji wannan abin sai mun same shi in Allah ya yarda ba bukatar sai ka fasa masa da ba amma idan ka gaya masa wancan yaki ka gaya masa wancan ba akwai bukatar ka gaya masa dayan ba kashe in kuwa fa shugaba ya zama mai zalunci ne shi kuma ga irin makomansa imma bima tastamilu alayhi al-awamiru min al-masalih wa tidajiha wan nawahi min al-madar wa tidajiha yace ko dai a rika kirgo masa irin abubuwa wato maslahohi abubuwan amfani da ake samu idan an bi umarnin Allah da kuma irin cututtuka da matsaloli da ake samu ai ta kirga masa idan an kibin dokar Allah ba da sarki wa imma bi zikiri ikrami man qama bi dinillahi wa ihanati man lam yakun bihi a rika ambaton irin girmama wanda Allah madaukake yake waɗanda suka tsaya akan addinin Allah da wanda suka kuma tozarta addini su kuma ga irin abin da ake wasu sakamako wa imma wa imma bi zikiri ma adda Allahu li ta'iina min thawab al-ajil wal ajil yace da irin ambaton irin kyakkyawan sakamako da duniya da na lahira da Allah yake yi wa mutanen da suka bi Allah madaukakin sarki wa ma adda lil'asi na min al'iqab al'ajil wal da kuma irin abin da Allah madaukaki ke tanadi ga waɗanda suka kauce wa dokar Allah madaukakin sarki a duniya da lahira yace fa in kana al yara anna ma huwa alayhi haqqun to idan kuma shi wanda ake masa kira ake karantar da shi ake masa wazi wani lokacin sai ka samu cewa shi yana gana abin da yake kai daidai waɗancan duk sun san abin da suke ba daidai ba ne sun san sabon Allah suke to amma shi wannan yana ganin fa abin da yake kai daidai la'alla za ka samu shi ya rike wata bida yana ganin ta sunna ce wani abu yana yin shirka ne ya dauka tauhidi to anan yana bukatan ayi mujadala kenan shine aljidal ayi munazara ayi muqabala shine wajadilhum billati hi ahsan to shine yace in kana da'iyatun in kana da'iyatan ila al-batil idan yana kira zuwa ga barna ya dauka daidai ne fayujadil billati fayujadil billati hi ahsanu to sai yi fadan in fada da shi da kuma hanyar da ta dace wa hiya turuqul lati takunu ad'a lil istijabatihi aqlan wa naqlan yabi dukkan hanyar da za ta fi da dama ya kamfu wannan da'awar da ake masa ya bashi dalilai na hankali da kuma dalilai na nassi duk ya karanto masa ومن ذلك الاتجاد عليه بالأدلة التي كان يعتقدها daga cikin hanyar da zai bi idan akwai wasu wani abu da ya yi da shi a matsayin dalili ko hanyar da ya gamsu da ita ta kafa hujja ne to yi bi masa wannan hanyar malamai ta haka suke yi idan suka ga mutum shi ya fi damuwa da dalili na hankali to sai su shiga ta hankalin nasa sai su kafa masa hujja hankalce haka yi wani jami'a yake Allah ya gasa rahama idan ya ga cewa mutum ne wanda shi ya gamsu da irin dalilai na hankali to sai ya bi shi a hankalcan Zan ya nuna wasu abin da yake daidai kuma su da yake dama manufarsu ne wanda ake tattaunawa da shi shiru in sun je tattaunawa da mutum ba wai nufin cewa suke su nuna masa sun fi shi ilimi ba ba sa nufin wannan duk wanda ya zauna da wani za a yi tattaunawa ta ilimi amma manufarsu ne nuna ya wancan ilimi to wannan bai nufa Allah ba ai bai nufa Allah ba ai wanda ya nufa Allah shi ne so kake shiryu da haka ba gwada kwanci ake yi na ilimi ba kuma ba za ka so a ce ka so zarta shi ba ba dalili so kake ya shiryu wanda kake so ya shiryu ya kamata ka so zarta shi da kamata ka so zarta shi ba fa innahu aqrabu ila husul al maqsud yace irin waɗannan hanyoyi su suka fi kaiwa zuwa ga abin da ake nema na shiryar da mutum wa Allah tu'addi al mujadalatu ila khisam yace kuma kada tattaunawa ta koma musu kada ta koma haka aw mushata matin ko kuma ta koma zage-zage tazhabu bi maqsudiha sai ta kore manufar gaba daya wala tahsul fa'idatu minha duk abin da za a yi a lokacin ba za a samu fa'ida ba bal yaqulu al-qasdu minha hidayatul khalqi ila al-haqqi ila al-mughalabati wa nahwiha yace dole ya zama tattaunawa ya zama manufarta shine shiriyar bayi na Allah shi shiriyar su zuwa ga gaskiya lal mughalabatu ba wai a yi rinjaye akan su ba ba shine manufar ba ba manufar a nuna an fi ilimi ba a manufar shi ne a nuna musu cewa ga gaskiya dan su daukar ta an fahimta ko to shi shine al-imam Ibrahim Abdulrahman Ibn Nasir Sa'id rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yace to wannan hanyoyin sune hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a bi lokacin da za a karantar da mutane musulmai da kuma musulmai ba amma jama'a kun ga da yawa daga cikin hankali hakan da'awa ta koma wai in za ka yi mai da martani wa wani to manufar shine cin mutunci haka wasu suka dauka da an kira sunan rabbi yau an dauka kawai cin mutunci ne yanzu ku duba tattaunawa da malamin profesa Muhammad sanari Jelle wai akan magana da ake ta yi din ta ta hadisi ta kwanan nan kaga tun da ya fara magana har ya kare ka ji ya ci mutuncin mutum ya ci mutuncin sa ko kadan kaga ya tuka sashi bai tuka sashi ba kawai abin da ya fito da shi da gaskiya ne kara wanda ya gani ya dauka wanda yake nufin gaskiya kuma bai gane gaskiya ne ya dauka to wannan ita ce hanyar da ya kamata mu bi ko da wani malami ya bi ba hanyar ba to malamin yayi kuskure ne amma kar ka dauka cewa wannan hanyar ita ce ingantaccen hanya kullum abin da ake so shine mai da'awa mai karantarwa yayi abin da mutane za su fahimci addini su yi amma kada yi abin da zai kore su kada yi abin da zai kara tura su idan kai mutum wa'azi yana saban Allah goma yayi fushi yayi 20 an tiri ba ai babu riba ce ai da ka bar shi ma goma sa da ya falle bare kuwa daga ingiza shi ya koma yin 20 da yana yin goma ai gara ka bar shi ya ci gaba da yin ya ci gaba da yin goma da bai ba sauki ba ya fi sauki Allah madaukakin sarki ce inda rabbaka huwa alamu bi man dalla an sabili lalle ubangijinka shine yake mafi sani da duk wanda ya bata gabar hanya wasu malamai suna kan alamun nan ba tana kan wato ma'anarta da aka sani na af'alut tafdil bane ma'anarta shine inna rabbaka ubangijinka huwa alimun biman dalla an sabili shi masani ne domin an ce alamu suna ganin cewa akwai wanda kenan yake da wani sani kuma Allah ya fi shi sani to suna ganin babu wanda ya san batacce sai wa sai Allah subhanahu wataala inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin kuma Allah madaukaki shine masani ga wanda yake wato A anan a ƙarshen ayar yana nuna mana cewa idan har kana nufin cewa gaskiya kake so kana so mutane su fahimci addini ne to ka bi su a hankali ka kira su zuwa ga addini ai baka sani ba baka sani ba wane ne Allah madaukake ni feshi da shiriya waye bai nufe da shiriya ba abun ba hannun kai ke ba abin ba hannun ka yake ba a hannun Allah madaukakin sarki yake Tun da a hannun Allah yake ka bi hanyar da Allah madaukaki yace wanda Allah ya ga daman shirye da shi zai shirya da shi wanda bai ga daman ba zai shirya da shi ba Allah ka datar da mu sai Allah madaukaki ce wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin wannan aya da Allah madaukaki ce in za ku yi ramuko to ku yi ramuko bimithli ma uqibtum bihi da irin abin da aka yi muku aika-aika da shi in sabartu amma inda za ku yi haƙuri lahuwa khairu to shi ya fi alheri da sadiri daga masafa malamai sun tattauna akan wannan ayar faɗin Allah kuke saki wa ina aqamtu fa aqibu bi mithli ma uqitum bihi wai sababin me ta sauka bayan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa daga faɗin Allah wa yana kamta fa aqibu bi mithla bi mithli ma ukabtum bihi zuwa karshe waɗannan ayoyin guda uku su waɗannan ayoyin ƴan Madina ne duk da cewa suran nan makkiya ce suratul nahl amma waɗannan ayoyi guda uku tun a farkon sura mun faɗa da yawa daga cikin malamai sun taba akan cewa illa waɗannan ayoyin na karshe su kan yan Madina ne saboda wasu daga cikin malamai sun ce ayan ta sauka ne akan maganar yakin Uhud kaga yakin hudu kuma shekara ta uku bayan hijira akai wasu ma san ce sulhun Hudaybiyya sulhun Hudaybiyya ko an yi shi ne bayan hijira da shekara shida shekara ta shida bayan hijira akai sulhun Hudaybiyya kaga duk dai magana su tana komawa zuwa ga wato bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama ne daga Makka zuwa Madina da aka sace waɗannan ayan guda uku yan Madina to sababin saukar baya wuce abubuwa guda biyu abu na farko kisan baffan annabi sallallahu alaihi wasallama hamza ibn abdul muttalib da yawa daga cikin malaman tafsiri akan wannan suka tafi cewa sababin saukarta saboda abin da ya faru ne lokacin da aka kashe hamza ibn abdul muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jabu an kashe shi kuma aka yi masa kisan gilla aka yi masa musla wato bayan an kashe shi sai aka rinka yayyanka naman jikinsa ana gunduwa gunduwa da shi don wulakanta shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya gani daga abin da wannan abin ya faru to sai ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baci hankalin sai tashi abin da ya gani bai masa zafi ba da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sai na dauki fansa akan Hamza da mutum safakin a cikin su duk ran da Allah madaukaki ba da dama a kansu sai na rama kisan da suka yi wa Hamza da mutum saba'in na kashe su sannan na ya musu gunduwa gunduwa yanda suka yi wa Hamza ibn Abdul Muttalib fa amma Allah subhanahu wataala sai ce wa in aqabtum aqibu bi mithli ma uqtum bi in har za ku ramu ku to ku rama irin abin da aka yi da haka an dakatar da Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam daga wancan abin da yake wasu daga cikin malamai suna cewa ba kisan hamza ba ne kadai a'a hamza yana ciki amma abin da ya faru na kisan ne gaba daya lokacin da aka yi yakin hudu an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi shahada har mutum 70 daga cikin su mutum 64 duka mutanen Madina mutum shida muhajiru da wadanda suka hijira daga Makka suka koma Madina to lokacin da wannan abun ya faru hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama ya matukar baci karfi tashi ransu ya baci sai suka ranka cewa duk ran da Allah madaukaki ba mu dama akan waɗannan mutanen sai mun ninka ninkin ba ninkin abin da suka yi mana sai ba musu to sai Allah madaukaki ce wa ina qabdu fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi idan har za ku ramu ko to ku rama irin abin da aka yi ku wa in sabartum lahu khairu lisabirin inda za ku hakuri ma hakuri ya fara kai to shi yasa sai wasu malamai suka ce a da yake karshen ayar ya kira zuwa ga hakuri wala in sabartu su yi hakuri kenan kar rama sai suka ce to wannan kenan an ayar ta sauka ne kafin a yi maganar jihadi don haka an soke hukunta da bayan jihadi ya sauka domin jihadi da ya saukakan an ba da an ba da dama a yaki ai duk abin da aka yi musulmai su ma salama udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله ما يجرم هذا ɗaukaka yana faɗa wa annabi sallallahu alaihi da sahabbai saboda irin cin mutunci da aka yi musu da kisan gilla Allah ya ce udina lillazina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yakan su dun nan bi annahum zulimu saboda an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan akan taimakon su alladhina ukhrijoo min diyarihim bighairi haqqin sune wadanda aka fitar da su daga gidajen su da gaida hakkin ba tare da gaskiya ba ba haƙƙin komai aka fitar da su illa an yaqulu rabbuna Allah kawai dai sun ce Allah shine ubangijin su shi yasa aka yi musu wannan aika aika to anan kaga Allah madaukakin sarki ya bada umarni wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a dauki fansa dan haka shi wasa wasu malamai suka ce wala in sabartum dinna mansuka ce bi ayatul sayfi an shafe fadin wala in sabartum da ayar da ta sauka akan jihadi amma wasu malamai suna ganin cewa a'a ayar tana nan ba sha ga ta ba yanzu idan akan maganar wato an zalunci mutum ne to wannan ayar tana nan tana aiki idan an zalunce ka ba za ka iya haƙuri ba to an baka dama ka karama irin abin da aka yi mana aka yi maka amma in da za ka yi haƙuri shi da abin da ba aka yi kenan sai zama ayar tana magana akan zaluncin da aka yi wa mutum ne ba tana magana akan jihadi ba to anan suka ce ba ba shafe hukuncin ta ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi wannan abin da yake zai yi ba domin Allah madaukakin sarki ya ce masa in zai rama to ya rama irin kwatankwacin abin da aka yi in ko ba zai yi ba ba zai rama kwatankwacin ba to abin ya kamata ma shi ne ya haƙuri da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zaɓa haƙuri ba zan yi irin wannan kisan ba ba zan yi fasala ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wa ina qabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirina a karkashin wannan ayar malamai suna tattauna akan wata matsala matsalar da bahaushe yake cewa kamuwa wato kamuwa shine mutum ya ci wani haƙƙinka ya ƙi biyanka katsam sai haƙƙinsa ya biyo ta hannunka an fahimta ko ya ci kuɗinka ya ci bashinka ya ƙi biya duk dabarun da za ka yi biya ka yanki ne biya ka ba sai Allah maɗaukaki kawo wata ramadana wani abokinku mai ɗan dama-dama da ya fi ku ƙarfi sai ce ki wane na ga ramadan ya zo kai da abokin nan naka ga dubu ɗari ɗari je ku raba kai da shi sai ya baka ya tura maka akawun ɗinka yanzu ya shiga hannu ko bai shiga hannu ba ya shiga hannu gashi kuma ya shi bashin ka na dubu ɗari ya gibiyan ka to wannan shi ake cewa kamuwa shin ya halatta ka kama wannan kuɗin ka ce ka rike kuɗinka ko bai halatta ba ƙarƙashin wannan yar malamai suke da tazawa haka ba suna tattaunawa ƙarƙashin faɗin Allah madaukaki fa mani ta da alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum al-imam al-qurtubi rahimahullah ya tattauna karkashin wannan ayar sannan ya yi magana doguwa mai yalwa karkashin fadan Allah madaukaki fa mani tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum haka al-sheikh Muhammad al-Amir al-Shanqiti shi ma ya tattauna akan wannan matsalar karkashin wannan ayar wai na qafta fa'aqibu bimithli ma uqimtum malamai suna da ra'ayi guda biyu wasu daga cikin malamai suna ganin cewa bai kamuwa bai halatta ba haka wasu daga cikin malamai an samu wannan fatawa daga Imam Malik rahimahullah da wasu daga cikin malamai suka ce baya halatta yin kamuwa saboda Allah madaukakin sarki yana umartan ka duk amana ka mai da ita ga masu ita inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha yanzu ba amana ce ta zo wajen gaba an ce ka bi wa da to ka bika ta an gane ko suna ce Allah madaukakin sarki ya ce in dai amana ta zo ka isar da ita haka nan cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka aminta da wanda ya amince maka amma karka karka haince wanda ya haince ka wala takhun man khanaka duk da hadisin akwai wannan malamai akan sa suka ce to wannan shi ma yana nuna cewa in an maka amana kai amana amma an haince ka karka haince amma kashi na biyu malamai suka ce wannan bai halatta kuma suka ce ba hainta ka kai ba suka ce ai hainci daban rike haƙƙin ka kuma daban in ka rike hakkin ka ake makon sa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in yayi zalunci ko an zalunce shi to nan me yayi zalunci yayi idan ka rike kudin ka baka bashi ba baka taimake shi ba ka taimake shi ba nan dan in baka rike ba zai biya a ina da ya biya a lahira da ya biya a duniya ne kuma sa sauki ko shakka ba bai biya a duniya ne suka ce wannan ayar kuma tana daga cikin babban dalilin mai na aqabtu fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi an fahimta ko suka ce amma da sharɗi ya zama ka amintu daga fitinar da za ta biyo baya kar ya zama yana dabarun da zai sa ka tarko a maka wani sharri suka ce in za ka ɗauki dukiyar wani a matsayin kamuwa ya zama na cewa kada ka ɗau kada ka mallaka ta hanyar da zai yi maka sharrin sata ya ce kai ɓarawo ne kuma iya kama ka an fahimta ko suka ce amma wannan dalili ne karara da yake nuna idan mutum ya samu damar karban haƙƙinsa da wani ya rike masa ya zo ta hannunsa shi kuma suka ce babu laifi idan yayi wannan ra'ayin al-Imam al-Qurtubi rahimahullah duk da cewa dan malikiya ne yace amma shi wannan ra'ayin ya fi goyon bayan sa a cikin malaman maliki abu wadanda ba ma al-Qurtubi ba wadanda su suke goyi bayan al-Imam Shafi'i rahimahullah akan ra'ayin sa na cewa ya halatta ai gamuwa an fahimta ko ya zama na cewa dai a cikin abintacciyar hanyar da ba za ta zama maka musiba ba kar ka je ka rikito kuma abin da ga maka matsala ah to zai iya zama maka matsala mana yanzu misali abokin naka in duk shekara yana ba ku dubu ɗari ɗari an fahimta ko yana ba ku dubu ɗari ɗari kai kana da wahala kafin maka hada da shi wancan ɗan Allah ya fi haɗuwa da shi ne Allah ne ya sa kuɗin za su zo hannunka suka zo hannunka wancan din yana da saurin haduwa da shi da zai gaya masa cewa dubu ɗarin da ka ba ne ba da huyewa da ba shi kuma ya kushi da kai ya daina baka sai ka kaja ka matsala akan dubu ɗarin shekara ne kana da dubu ɗarin shekaru da yawa to suka ce ka nemi hanyar da ne ba za ta zama ka bazala ba daga cikin dalilansu kuma suka ce hadisin wato a hindu matar abin su gane radiyallahu ta'ala da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace inna abasa fiyana رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني ولدي الا ما خفه ولا اعلم tazo tace ya ma'aikin Allah Abu Sufyan mutum ne mai kauro kauro yake da shi baya iya bani abin da zan ci ni da iyalai na mu kushi abin da yake babu baya isa mu shin ya halatta in dauki wani abu daga cikin dukiyarsa bai sani ba saboda in ci ni da iyalansa Azan Allah sallallahu alaihi wasallam ce khudi ma ke wala ke ma'ruf ki dauki abin da zai ishe ki ke da iyalanki wato da yaranki kenan da waɗanda ke yake daukar nauyin su bil ma'ruf amma kar ki wuce iyaka ki kyautata da kyautatawa da ya kamata suka ce wannan ma shi ma dalili ne da ke nuna cewa babu laifi idan an yi kamuwa da haka dai in ga. kamuwa in ta zo maka hannu kaga cewa akwai yiwuwan kai kuma babu rigima a cikin da babu da din kai wa in fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khayrul lisabirin inda za ku yi hakuri shine abu da ba kai irin wannan ayar Allah ba dauke sarki ya faɗa masu kama da su wanda ke nuna wato ana ba wa mutum dama addinin musulunci baya shage ka gaba ɗaya hana ka goci baya yin haka domin wani za a yi masa abin da ta takaici ba zai iya haƙura ba da haka sai addini bai shakure shi gaba ɗaya ce tamkar karama ba a'a in kaga ba za ka iya ba to karama iya kwatankwacin abin da aka yi maka Wajen za za ku a cin? sayi wa a sayyi'atin wa jaza'u a sayyi'atun mithluha فمن عفا وأصلح فابره على الله إنه لا يحب الظالمين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل أنزل الله فأولئك فأولئك هم الظالمون بارك الله فيكم ga waɗannan قدابي guda biyu ai suna kama da كما wannan kama da الله ayar Allah تركيات sarki ya ce مثلها sakamakon mummuna mummuna kwatankwacin waccan mummuna faman afa wa aslaha amma wanda ya afuwa wa aslaha ya gyara aikinsa fa ajruhu ala Allah to ladan sai na wajen Allah kaga Allah madaukakin sarki ya ce sakamakon sakamakon mummuna abu shine mummuna amma wanda ya afuwa zai samu ladan abun Allah madaukakin sarki kenan ana jan hankalinka kai hakuri kai afuwa amma an saka ba za ka iya ba to sai ka iya abin da aka baka ka wuce iyaka haka kuma Allah madaukakin sarki a waccan ayar da yake magana akan a kisasi yace wa katabna alaihim fi anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal 'anfa bil 'anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni yace wal juruha Ifas. faman tasaddaqa bihi bayan yace gashi hukuncin yanda yake wanda ya kashe a kashe shi wanda ya yanke kunnan wani a hancin wani a yanke masa hancin wani idan wani da idan wani idansa kunnan wani kunnansa hagorin wani hagorin sa. amma sai ce fa man tasaddaka bihi fa huwa kafara sana wanda ya sadaka da shi kuma to kafara ce gare shi ma'ana ana jan ka kenan in ka ga ba za ka iya ba to ayi maka kisasi amma in da za ka iya haƙuri to fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafara sana wanda ya sadaka ya yafi wal juruha qisas juru raunuka da ake wa mutane to ayi kisasi Allah ba da kuke sarki ce wanda ya rauni wani shi ma a masa rauni amma zai ce fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafarun wanda ya sadaka kuma kafara ne gare shi kun ga Allah madaukakin sarki yana jan hankali akan ayi sadakar ne amma kuma addinin musulunci bai shake ka ba wannan yana daga wajen adalcin addinin musulunci inda cewa aka yi tilas duk wanda aka cutar da shi kwata-kwata kar ya motsa ya hakuri kaga ai da an takura wasu حكم الله ولو في جسر كيت لا يحب الله الجهر بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا أليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا wannan ayar ma kun ga Allah subhanahu wataala yana cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim Allah madaukakin sarki baya son bayyana mummunar magana illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi wato Allah madaukakin sarki baya so kai magana da zaka batanci wani kai magana da zaka muzanta wani kai magana da zaka tozarta wani kai magana da zaka ci naman wani Allah madaukaki baya so amma illa man zalima sai dai wanda aka zalunce shi wanda aka zalunce shi shi an ba shi dama saboda kar a shake shi da yawa an kuma ga ga ga cutarwa kuma ga hana magana shi yasa malamai suka ce yana daga cikin wurare da aka keɓance nan in ka yi gibar mutum ka yi zancensa ka yi gulmarsa ba ka yi laifi ba wanda ya zalunce ka an fahimta ko wanda ya zalunce ka suna cewa azammu laysa da ghibatin fi ce ka aibata mutum ka yi zancensa ka yi gulmarsa ka yi raɗarsa ba aibi ba da cikin abubuwa guda shida da daga shi akwai mutawalim wanda ya zalunce ka dalilin sa a shine fadan Allah madaukakin sarki la yuhibbu Allahu al-jahra bi sunni min al-qawli illa man zulim to kun ga dina daga cikin adalci irin na addinin musulunci bai takura wanda aka cuta din gaba daya ba kare shi yace dole kawai sai dai hakuri ba yanzu ka ga ana cewa addinin kiristanci an ce wai haka mare ka wace ka ka dai fiskar ku ga wannan musulunci bai da shi ba ai ko ba za ka iya rama ba musulunci sai dai ce ka gudu amma ba za a ce wai amerika nan kuma ka mika na amerika ba wannan kasa ai ba, ba a ciki daga jin wannan kasan ba shari'ar Allah bace ba a adalci a ciki amerika ta hannun ta fiskar dama ko sai ka ka abu a musulunci ba zai ce wannan ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la yadul mu'min bil jurr barwatayn ba a cizon ko ba a harbin mumini a rabi daya sau biyu a rabi daya ba a yi masa haka in aka mare ka anan kaga ana kokarin arabe a mare ka dai kuncin ka gudu in ba za ka iramawa ba an fahimta ko to duk wanda yana daga cikin abin da ke nuna adalci shari'ar musulunci anan Allah lokacin sarki da yake wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi idan har za ku yi ramu ko to ku rama irin kwatankwacin ma uqibtum bihi al mu'aqaba shine an yi maka kai maka yi to malamai suka ce su wanda suka fara yi na farko ai su ba ko ba ne wanda ya fara yi aka rama ai shi wanda ya fara yi tun ba a yi masa ba kafin ya yi ai ba ko ba ne amma Allah madaukaki sarki sai ya amfani da lafazi ne daya wa in aqamtum fa'aqibu bi mithli ma uqimtum abinda aka yi muku uquba wanda kuma shi na farkon ba laifi kai masa ba ballan da ya rama amma suka ce mula mushakala ne lafziya saboda alqur'ani ya sauka ne da larabci larabci kuma wato yare ne wanda yake da musulmai kala-kala masu daɗi masu kyau lafazin ya zama iri ɗaya da haka yace wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum saboda ayi amfani da muaqaba da muaqaba man itada alaikum fa'tadu alayhi kaga ai fa man itada alaikum fa'tadu ai kuma idrai ku kai ba wanda yayi muku wato hawan kawara kuma ku masa hawan kawara alhali ran ku kai wanda ya rama abu ba a cewa ya zalunci ai ba a cewa yayi yayi ta'addanci ba a cewa ya wuce iyaka amma saboda mushakala ta lafazi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine mummuna in aka yi maka mummuna ka zo za ka rama kai ramukon da za ka yi asali ba mummuna na bane dan ramuko ba muni ba mummuna abu bane amma Allah madaukaki yayi lafazi ya amfani da lafazi guda daya saboda mushakala ne to shine anan wa ina aqamtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin inda za ku yi hakuri Allah madaukakin sarki yace shine abin da ya rubuta alkhairi ɗan uwa Allah madaukakin sarki azuta mu da hakuri hakuri abu ne mai daraja mai girman gaske shi yasa aya ta gaba Allah madaukakin sarki kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi hakuri hakuri wani jari ne mai yawan gaske wanda ba kowa Allah madaukake ba shi ba mutane galibi wato a hakuri ya kasu kashe biyu akwai haƙuri wanda yake ɗabi'a Allah maɗauki yake halitta mutum da shi wani Allah shi da haƙuri wani kuma ba shi da haƙurin aka halitta shi amma umarce-umarcen Allah a alƙur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithi hadisi ya kamata ka ɗan koyi haƙuri ko da baka da shi ko baka da shi kai saboda irin girma da daraja da ladan da Allah maɗauki ba masa haƙuri na da yawan gaske Allah madaukakin sarki cewa yake inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah madaukakin sarki yana sakawa masu hakuri da ladan su babu kirge mai hakuri ladan sa ba a kirgawa saboda yawan sa a wajen Allah madaukakin sarki saboda kirman sa hadisi ya zo cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa aman kazama ghaiban wa huwa qadirun ala an yunfidahu Da da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'us al a hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ayn ma yasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kame kushinsa kuma yana da ikon da zai ɗauki mataki an masa laifi kuma yana da ikon da zai ɗauki mataki zai iya ramawa zai iya takawa shi ba amma sai juri ya hakuri manzo Allah yace da ahu Allah yawmal qiyamati ala rusul khalaiq Allah madaukaki zai kira shi ranar alkiyama a gaban dandazon halittun Allah hatta yukhayyarahu min al-hawd al-'ayn ma yasha saboda girmansa a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin zai bashi zaɓin ƴan matan hudu da yini yace sai iya abin da ya zaba za a saboda girmansa da darajarsa a wajen Allah madaukakin sarki duk wannan yana nuna mana ne irin girman haƙuri da yake da shi saboda